Arafat ba ku gaji ba ne? Tunan muka tsaya cikin shirin yanzu kuma za mu ci gaba. Daƙuna mashi fuska Arafat da yake cire jaket ɗin jikin shi ya jefa kan kujera yana kwanci agogo kafin ya amsa Hamza. Asalin gajiya ma, ka ji kasusuwan na kuwa. Numfashi Hamza ya sake ja. Abdulhafiz ne na ga yana da sauran ƙarfin takura mun. Dariya podiyo ya yi. Abdulhafiz ya ɗauki jaket ɗin da Arafat ya cire yana jefa mashi a fuska. wai me yasa za ku dinga baza kaya ko ina cire rigar arafa ce daga fuskar shi yana riƙewa a hannunsa don allah kar ka fara da ni wai mu ba maza bane ba me yasa ba za mu dinga baza ga yayin da muke so ba podio arafa ce karasa magana yana mayar da hankalin shi kan podio da ya sunkuya zai ɗauki robar lemon da hamza ya shanye ba lemo ba ne kawai ya faɗi daidai kunnen podio ɗin da ya jinjina mishi kai sannan ya saka mishi robar Podio kana ji na fa. zukan lemon ya yi sosai ya mayar mu Hamza tukunna ya kalli Fodiyo da yake harare shi. Nan gidanka ne, kai ya kamata ka dinga gaya Abdulhafiz idan ga kyale mu muna barbaza kaya yadda muke so. Ɗagowa Abdulhafiz ya yi, ɗan kofuna yake tattarawa, a gajiye yake, ko ma baya jin gajiya ba zai ɓata bakin shi akan Hamza ba. Ya san ko don ya saka shi magana zai iya yi. Da sauri Fodiyo ya ɗaga mishi hannu a alamar. ba da kai wato saranda yanayin da ya saka harafat zagin fodiyo yana ɗorawa da matsoracin banza kawai dariya fodiyo yana wucewa ɗakin shi don ya watsa ruwa arafat ɗin ma wucewa ya yi. abdulhafiz kuwa sai da ya tattara duka kwanonin da suke cikin ɗakin ya kai kicin tukuna sai dawo yana wuce hamza ba tare da ya ce komai ba ƙara gyara kwanciya hamza yana zuƙar leman shi har lokacin waya shi da ya ji ƙarar ta alamar shigowar saƙo ya sa shi miƙa hannu ya lalubo ta daga gefen shi yana dubawa hindu ce ina ka shiga haka kana lafiya dai ko birkitawa yana kwanciya kan bayan shi Bana lafiya wallahi ke nake bukata a kusa da ni ya furta a fili yana tura mata ina ta hidima kuma ba na jin daɗi dai wayar ya saka silent yana saka ta a ki sai ya ajiye gefen shi test ɗin da suka yi musaya kawai na neman sake birkita shi sauran lemon ya karasa shanyewa yana jin kan shi ya yi nauyi sosai idan ya kara zai iya buguwa fiye da yadda yake so ba zai iya haɗa biyu a lokaci ɗaya ba tunanin hindu ya ishe shi ba sai ya haɗa da faɗan abdulhafiz da ba zai kare ba idan ya gan shi a buge da zai sha har sai ya daina gane abin da yake yi ba zai ce ga iya lokacin da ya ɗauka ba yana jin shige da ficen su fodiyo duk da idanuwan sha suke sai da ya ji fodiyo na kiran kai ba za ka ci wani abu ba idanuwan shi ya bude da yake jin san mashi nauyi sosai ba na jin yunwa ni kam ya furta yana ƙara gyara kwanciya fodiyo na shi ya ɗauka yana faɗin sai da safen ku arafat dama a firji ya je ya saka shi ya ci samosa da lemo a hanya bacci kawai yake sanyi abdulhafi suka bari da yake zaune a kan kafet yana cin abinci suna hira da nabila da take mishi rikicin aiki ya sa ba su magana da yawa ba ganin lallashi ba zai aiki ba sai ya sa shi nuna mata jan ido ya sa ta sauka ta kwanta tunda ta ce mishi tana da makaranta da sassafe kai me kace abdulaziz in ya bukata don ya san ba bacci hamza yake yi ba ka kyale ni don allah hamza ya faɗi cikin ɓacin rai baya son wata takura koya take a yadda yake jin shi amma abdulhafiz ne in bai yi niyya ba ba wanda ya isa ya saka shi barin abu ko ran shi kake son ganin ya ɓaci to sai yayi niyya zai nuna maka me yake damun ka Hamza ya san idan ba maganar suka yi ba abdulafi zai share duk wani abu da zai faɗa ya ci gaba da maimaita tambayar shi sai ya amsa Bana jin daɗi ya ansa a takaice yana miƙewa zaune ya rintsa idanuwan shi saboda ɗakin da ya ga ya wulwula mishi ok Abdulhafiz ya furta yana ɗan tura robar Tekawai ɗin da take gaban shi. Dan ya ƙoshi yana karanta damuwa a fuskar Hanzan ya kuma kula da yadda yake komai a hankali kamar yadda ya kan yi idan ya sha wani abu. Baya so Abdulhafiz ɗin ya gane yana kyale shi ne saboda addu'a ce kaɗai za ta fi sauran tasiri a kan shi tunda yana ƙoƙarin ɓoyewa. Hakan na nufin akwai sauran imani a tare da shi. akwai kuma yiwuwar shirya za ta same shi a kowane lokaci kai hamza ya girgiza ka daina min haka fuska abdulhafiz ya dakuna mishi cike da alamar tambaya yana saka shi nuna shi da ɗan yatsa gashi nan abin da kake yi ne bana so ka daina yi kamar ni kake so in faɗa maka matsalata bayan kai ne ka tambaye ni miƙewa abdulhafiz ya ɗauki robar takeaway ɗin sai da safe idan kana son shawarata za ka iya kwankwasa min kofa ya karasa magana yana wucewa abin shi numfashi hamza ya ja yana koma kan kujera ya kwanta baya jin karfin tashi balantana ya wuce je ya kwanta kuma shi ba shi da matsala da kwana a kan kujera balle podiyo ya zuba kujeru masu faɗi yana jin daɗin kwanciya kai sosai ilim shaidanuwan shi yana addu'a samun bacci ko zai daina tunanin hindu da son kasancewa tare da ita kwata-kwata ba ta jin daɗin jikinta duk motsin da za ta yi sai ta ji kamar wani ɓangare na hamza na liƙe da ita sai take ganin kamar ta makara wajen tuban da ta yi kamar allah ba zai amshi tubanta ba shi yasa take ji tamkar an tsaga fatar jikinta an tura mata zunuban da take jin nauyinsu har lokacin allah ka bani ƙarfin gwiwa ko da ture shi ne idan ya sake kwatanta min irin hakan allah ka yafe min allah ka kare min na. shi ne abin da take maimaitawa duk juyin da za ta yi zanen ma ganin layukan na haɗe mata ya sa ta haƙura ga rashin maganar da ba su yi da hamzan ba ya ƙara sa ta shiga wani yanayi lokaci zuwa lokaci take tsintar kanta tana duba wayar ta koya mata magana ita ce bata ji ƙara wayar ba har kallo ta fara da ta kwanta ko zai ɗauke mata hankali amma ta kasa tunani ne kala-kala a ranta musamman yadda za ta yi hanza magana kar ya sake taɓa ta ya haƙura su aure tukuna kafin kuma ta fara tunanin ai har yanzu ma bai ce yana son ta ba balle magana irin wannan ta shiga tsakaninsu to ganin tunani zai dame ta sai ya sa ta shiga instagram tana ta kallon kwalliya tunda tana da wadatacciyar data hanza na tura mata kati har ta rasa abin da za ta yi da shi sai dai ta sayi data ta shiga youtube ko ta je instagram ta yi ta kallon shagalin bukukuwan da ake sakawa a shafin Niger weddings abin yana ƙayata da ita wasu bukukuwan kan sa ta hasaso yadda nata zai kasance yanzu ɗin ma abin da take yi kenan tana hango ɗinkin da za a yi mata sai ta ga notification na cewa an sa mata sako da sauri ta duba ko hamza ne idan sha biyun dare sai ta ga ahmad ne mata sallama duk sai ta ji haushi ya kama ta don har ranta ta saka ran Hamza ne. Kamar ta share shi sai ta buɗe ta amsa sallamar. Wai kin ga abin da ya sami Mike? Da sauri ta bashi amsa. Wallahi Ahmad ka bani labari. Kar ka ɓata min kallo na ka kyale ni. Kawunan dariya ya turo mata kafin su ci gaba da hira. Yana ɗan ɗebe mata kewar Hamzan da take yi. Bata san lokaci na ja ba ma. Don in suka fara hira fim sita da Ahmad ɗin, ko waya suke yi hakan ne yake kasancewa kan abu ɗaya da ya faru a fim ɗin za su iya kwanaki suna gaddama a kai kamar yanzu da ta dake babu abin da mark zai nuna ma habe sai kwakwalwar shi amma ahmad ɗin ya ƙi yadda wajen ɗaya saura sai ta ji danuwanta sun fara mata yaji ta fita daga chat su da ahmad ɗin ta ga hamza ya mata magana a instagram ɗin kuma bai fi mintuna biyu da sauka ba amsa hello ɗin shi ta yi saƙon na shiga tana ganin ya turo mata alamar tambaya a whatsapp sai ta koma can ɗin kafin ta an same shi sai sake turo baki bacci ba me yake yi zane ya jera mata tambayoyin yana saka ta yi murmushi a ina kwance ne ma yanzu da zan yi baccin kai ma ba kai ba ko aikin ne tana kallon yana rubutu to me yake yi baki bacci ba har yanzu ya turo yana share tambaya ita da ta mishin ta san halar rikicin shi na je instagram ne ina ta kalle-kalle sai kuma na tsaya muna hira fim ne da ahmad tana ganin ya ɗauki lokaci yana taifin ahmad waye shi ɗin har dare kina hira da shi me yasa za ki dinga magana da shi da daren nan akan me shi me yasa zai hira da ke da daren nan yau kam ji ta ta gaji da kishin da yake nunawa a kanta ba soyayya suke ba bai ce yana son ta ba amma ya dinga tsare ta da tambayoyi yanzu fa bata isa ta amsa wani a comment section ba sai sun yi rigima ko hoto ta saka nata sai ya ce ta cire kai gashi ina hira da kai menene da nayi da shi abokina ne gani ta yi yana typing ya kai mintuna biyu amma saƙo bai shigo mata ba har ta yi tunanin ko network ɗinta ne kafin ta ga kiran shi na shigowa sai da ta ji gaban ta ya faɗi da sauri ta danna gefen malatsin waya tana saka ta silent tashi ta yi ta sauko daga kan gadon tana zuwa ta duba kofar ɗakin ta ga asma ba ta rufe ba ita ta murɗa makullin sanda ta koma kiran har ya yanke sai ga saƙon shi ya shigo ki ɗaga wayan nan hindatu kafin ta amsa ya sake kira ɗagawa ta yi ta can ƙasa tana faɗin hello ta ɗan rintsa idanuwanta jin yadda muryar shi ta daki gudun kunnenta a faɗace ni da shi ɗaya ne me yasa zaki haɗa mu kamar muhimmancin mu ɗaya a wajenki a kan me zaki ce don kina magana da ni ko yaushe shi ma zaki magana da shi haka tashi zaune ta yi don ta ga alamar rigima hamza yake so a yi abin da bai sani ba shine ita kan ta iya rigima kawai dai ba ta nuna mishi ne tana lallaba shi idanuwan shi kawai idan ya kafa mata sai ta ji duk jikinta ya yi sanyi amma yanzu ba ta ganin shi za ta iya tattaro ƙwarin gwiwar ta ta faɗa mishi duk abin da take son faɗa ka san ko ba shi ba zan kula wasu ai tana jin hucin da yake har a cikin wayar saboda me numfashi ta sauke saboda ni mace ce budurwa kuma ko ba abokai ba ai zan yi samari tana jin shirin da ya biyo bayan maganarta don sai da ta ciro wayar daga kunnanta don ta ga bai kashe ba tana ta reading kawai shiru yayi wanda ya sa zuciya ta ci gaba da dokawa kamar za ta fito daga kirjinta Bana so ya faɗi can cikin makoshi yana sa ta sauke muryarta haka za ka yi dole zan yi samari hamza kai ma abokina ne ta yi magana da wani irin ciwo da ta ji ya fito daga zuciyarta ta san ƙarya take yi tana kuma addu'ar bai ji yadda muryarta take rawa ba yadda ya wuce matsayin aboki a wajenta tana san shi tana san shi fiye da yadda take tunanin soyayya take tana san shi har mamaki abin yake bata ki bari bana so karki sake haɗa ni layi ɗaya da abokananki cike da gajiyar da take ji har a ƙasusuwanta da kuma kukan da take son tarbewa sai ta ce ina kake so in ajiye ka ka faɗa min inda kake so in ajiye ka shiru ya sake biyo baya fiye da na ɗazu kafin kamar wanda aka shaƙe sai ya ce ki ajiye na saurayinki karki haɗa ni da kowa ba na so karki haɗa ni da kowane namiji wallahi za mu samu babban matsala murmushinta da wasu hawaye masu zafi ya bayyana ta sa hannu tana share su tana jin yadda zuciyarta take tsalle-tsalle ahmad da wa kike yin hira cikin daren nan kai ta girgiza tana ɗan yin gyaran murya kafin ta ce shi kaɗai ne da sauri ya amsa mata da ban yadda ba kafin ta amsa sai ya sake cewa in gani yana kashe wayar hindita ta sauke ta daga kunnanta tana binta da kallo kafin saƙon shi shigo mata ta whatsapp menene password ɗinki tsintar kanta ta da tura mishi halamin tana ci gaba da kallon wayar bai fi mintuna biyar tsakani ba sai ta sake ganin ya mata magana dibi tarin mazan da kike magana da su hindu kina so ki kashe ni ko marmashi tai bata san abin da za ta ce mishi ba can sai ta sake ganin yayi magana kina twitter dama me yasa wannan banzan yake tambayar handle ɗinki bata ma san wa yake magana a kai ba ikon allah kawai take kallo kafin ta ga notification ɗin twitter alamar an yi following ɗinta tana duba ta ga hamza ɗin ne shi sa ta neme shi bata gan shi a twitter ba h bu abbas ya saka a handle bin shi ta yi ma tana fara duba tweet ɗin shi da yawanci hirarrakin shi da abokan shi ne sai wata mansi da ta ga suna magana ta buɗe profile ɗinta tana duba hotonta sai da ta ji gaban ta yi mummunar faduwa ganin hoton jikin abi din mansi din ita da hamza ne da alama ita ta ɗauka don hamzan yana bayanta ya daga girar shi duka biyun da murmushi a fuskar shi da sauri ta koma tana sake duba hirarrakin nasu da bata fahimta don yawanci da yaran fulatanci duk maganganun da suke yi suke yi hannun ɗilmansi din ta sake komawa tana shiga ga baki ɗaya hotunan da ta sa sun kai ɗari takwas tana matuƙar mamakin ganin waje kala talatin duk tare da hamza ne sai wasu da yawa kuma nashi ne shi kaɗai zuciyarta ta so gaya mata kanwar shi ce to amma kuma yanayinta ya nuna za ta iya zuwa shekaru ɗaya da hamza don ba yarinya bace ba kuma kanwar shi ba za ta saka hotonsu da kafshin ɗin me and mine ba ta kira shi nata a yawancin duk hotunan da ta saka nasu kuma ba ta ga inda ya gyara mata ba kanta ta ji ya fara sarawa saboda tashin hankali tsintar kanta ta yi da dawowa whatsapp din inda hamza ya barta da tarin sakonni yana mata tambayoyi a kan mazan da suke dm dinta na instagram din wace ce mansi ta tambaya mai fasa bai da mata da amsa kawata ce yana ɗorawa da maria 24 kafin ya sake cewa shine password ɗina na twitter ki duba ki gani banda abin da zan ɓoye miki. Numfashi Hindu ta sauke da bata san tana rike da shi ba, a da ta sami waje a layin mutanen da ta tsana ta saka mansi a saman dukkaninsu to za ta hau Twitter ɗin ta gani kamar yadda ya yi kirarin ba shi da abin da zai ɓoye mata. Gara ta tabbatar dai, amma ba a daren nan za ta yi haka ba, sai da safe. Zuciyarta, gara ta natsu waje ɗaya, kar ta buga da irin tsallen da take ta faman yi. Yau, za ta kwanta da nasara guda ɗaya za ta iya nuna ma kowa hamza ta kuma kira shi da saurayinta wannan kaɗai ya ishe ta Shi ne kuma abin da za ta yi tunani mansi da komai za su iya jira sai da safe hakan kuwa ta tana limshe idanuwanta ko sallama ba ta yi hamza ba bacci ya yi gaba da ita cike da mafarkin shi To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi namijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba da fatan za ku kasance